Sashen Hausa da murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri da yammacin yau Litinin uku ga watan Oktoba shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Maryam da kanun labarai. To baba sojojin Ukraine sun kara samun nasara a yau Litinin a yankin Kherson da ke kudancin kasar. Kari kenan akan nasarorin da suka samu a gabashin Ukraine. Jami'an tsaron ƙasar Iran sun yi aron gama da ɗalibai a wata shahararriyar jami'a da ke birnin Tehran a jiya Lahadi, kamar yadda kafafen sada zumunta da kafafen yada labaran ƙasar suka bayyana. Amurka ta yi watsi da rahotannin da suka fito daga Iran da ke cewa sakin wasu Amurka biyu da Tehran ta yi zai sa a cire takunkumin da aka sanya wa kudaden iran din da ke kasashen waje kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa kungiyar malaman ragi a jamhuriyar nijar ta ce ba za ta yarda da alkawarin gwamnati na daukar sama da mutum biyu sama da mutum dubu biyu su zama 'yan ma'aikatan dindindin sai sun gani a ƙasa na farko dai eh, ministry nan da ka gane shi post shi ma eh, na siyasa ne kenan eh, duk magana in ta to ga dan siyasa ba ta wa muke eh haka nan ne ma'aikatar sojan najeriya kuma ta inganta dabarunta na kyautata hudanta da farin hula don samun bayanan sirri sojojinmu na yanzu ba karin sojoji na da ba ne so a shirye suke yanka kai musu genuine complaint da za su taimaka maka za su taimaka ma jama'a ba kai a sai ba project da suke yawanci da suke yi kenan a kasar kamar kuma yawaitar magungunan jabu a garin gwandare na yin barazana ga lafiyar jama'a kamar kowace ranar litinin yau ma muna tafi da shirin ilimi ga dan adam wadda baban gida jibrin zai gabatar kana za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma masu sauraro ka aiko mana ta hanyar imel to amma yanzu bari mu fara da shan labaran duniya tukuna jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Sojojin Ukraine sun ƙara samun nasara a yau Litinin a yankin Kherson da ke kudancin ƙasar ƙari kenan kan nasarorin da suka samu a gabashin ukraine ɗin a 'yan kwanakin nan yayin da suke kai farmakin ramuwar gayya akan sojojin rasha jami'an da rasha ta sanya a kherson sun ce sojojin ukraine sun kwato wasu wurare a garin yankin na ɗaya daga cikin yankuna hudu da rasha ta mamaye ba bisa ka'ida ba a makon da ya gabata a jiya lahadi shugaban ukraine volodymyr zelensky ya faɗa a jawabin da ya saba yi da dare cewa dakaransa a Kiason sun kwato unguwannin arhangelsk da miro lubivka jami'an tsaron ƙasar iran sun yi aron gama da ɗalibai a wata shahararriyar jama'a da ke birnin tehran a jiya lahadi kamar yadda kafafen sada zumunta da kafafen yada labaran gwamnati suka bayyana a wata alamar murkushe zanga-zanga a faɗin ƙasar wacce aka fara sakamakon mutuwar wata matashiya a hannun jami'an tsaron ƙasar. Zanga-zangar nuna ƙin jinin gwamnati da aka fara a wurin jana'izar Masa Amini 'yar shekara 22 a ranar 17 ga watan Satumba a garin Sakes na Kurdawa. Ta ci gaba ta kuma rikide ta koma nuna adawa da hukumomin Iran da ba a ga irin hakan ba cikin shekaru. Yayin da wasu da dama suka yi kira da a kawo ƙarshen mulkin shugaban addinin ƙasar na tsawon shekaru fiye da arba'in. Shafin Twitter 'yan gwagwarmaya na 1500 Tasvir mai mabiya kusan 160 ya sanya bidiyo da yawa da ke nuna jama'ar Sharif matattaran masu adawa da manufofin gwamnati. An kewaye ta da 'yan sandan kwantar da tarzoma da yawa. Ɗaya daga cikin bidiyon ya nuna yadda jami'an tsaro ke harba barkunan tsohuwa don fatattakar ɗalibai daga harabar jama'ar An kuma ji ƙarar wani abu kamar harbi daga nesa. Amurka ta yi watsi da rahotannin da suka fito daga Iran da ke cewa sakin wasu Amurkawa biyu da Tehran ta yi zai sa a cire takunkumin da aka sanya wa kudaden Iran ɗin a ƙasashen waje. A ranar Asabar, Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗi cewa an ba Bakir Namazi ɗan shekara tamanin da biyar izinin barin Iran don jinya a ƙetare. Haka kuma an sako ɗansa Siyamak Namazi ɗan shekara hamsin daga inda yake tsare a wata cibiya a birnin Tehran. Yanzu Iran na jira a sakar mata kudinta kusan dala biliyan bakwai da aka sanyawa takunkumi a kasashen waje a cewar kafofin yada labaran Iran a jiya Lahadi. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To an jima kaɗan muryar za ta dawo da labaran kuma. Yanzu ko bari mu ci gaba da rahotanninmu. mu. yayin da ake komawa azuzuwa a makarantun firamare da na sakandare a duk faɗin jamhuriyar niger a yau kungiyar malaman 'yan kwangila wato na sanyi sun ce ba za su ɗauki alkawarin da gwamnati ta musu da muhimmanci na ɗaukan mutane dubu biyu a bana a matsayin ma'aikata na dindindin ba sun ce wannan maganar siyasa ce kawai domin an daɗe ana ruwa ƙasa na shanyewa sai dai su gani a ƙasa ga dai haruna mamman bako da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton Ƙungiyar malaman makarantar Boko 'yan kwantara ta gago ta mayar da raddi wa ministocin ilimi na jamhuriyar Nijar da a cikin jawabinsu na komawa Boko wa ɗaliban firamare da na sakandare da ma na makarantun nan koyon ƙere-ƙere da sarrafa abubuwa a farkon wannan makon da muke ciki. Suka yi bayanin cewa a wannan shekara gwamnatin jamhuriyar Nijar za ta cika alƙawalin ɗaukar malaman makarantar Boko 'yan kwantaragi domin su zama ma'aikatan gwamnati na dindindin kasun muktar shine ministan koyon ayyukan kere-kere yana mai cewa a nasa bangaren za a doki malamai 'yan kwantaragi 167 domin su zama ma'aikatan gwamnati da wamammi. Yayin da ministan ilimi na kasar Professor Ibrahim tatu ke cewa. ma'aikatar da ke kula da ma'aikata a ofishin ministan ilimi za ta kara kaimi domin samun wadatattun malaman kuma ko'ina a fadin wannan kasar a kai su lunguna da sako-sako su wadatar da azuzuwan karatun boko. shi dai wannan lamari tun shekara da goma sha shidda ake kai ruwa rana tsakanin kungiyoyin malaman makarantun nan boko 'yan kwantaragi da hukumomin wannan kasar game da dokar su zuwa aikin gwamnati na dindindin inda ma a wannan shekara sama da malamai dubu biyu ne ma'aikatar ministan ilimi na wannan ƙasa da ma gwamnatin ƙasar su kai alkawali za su ɗoka su zamanto ma'aikatan gwamnati na dindindin. Ana Abdulaziz abubakar musa maga takarda kungiyar sina 7 eh, departament kwanni na farko dai eh, ministry nan da kaga gane shi post in shi ma na siyasa ne kenan eh, duk magana in ta to ga dan siyasa ba ta wa mu muke eh haka nan ne mu zo mu yi zai lebura mu damke hannu muke to shikenan tunda ministry ya yi magana shikenan komai ya kari yau mun kai shekara goma sha aro aro muna gani irin wanga disku duk diskukin duk ɗaya duk wanda ya shiga minister haka nan ne suke diskukin su na biyu yau ka duba ka gani ministan hudu sun ka zamna da kungiyoyi tun 2006 sun ka rabta hannu biskan yarjejeniya na wanga da ministan ya wadi na aloki na zancen mushanni dindindin ba a yi shi ba mun je mun taba mun ke mun ga alama shugaban kasa da kanshi yake yayi ma question de l'education in question prioritaire mun gani mai abin muke so mu gani a kasa ba zancen discours bane an muke yanzu zazo ana ma mutane zancen discours a baki so muke mun gani a kasa ba mu tabbata sai mun gani an ware recruitment tunda tun ba da suke zancen zancen resorption des enseignants contractuels sannu sannu matake in wada wadan mutane su san cewa mu sani tun 2014 rabon mu a doke contract yan contract yau kwantara su dubu saba da biyu da wani abu na mu sani an contract da biskantere ko hakan za ta tabbata i eh, ko a'a lokaci ne zai tabbatar da haka haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar. a gaida haruna mamman bako da wannan rahoto ana tare ne da sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc kai tsaye sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa facebook twitter da instagram yanzu ko ga maryam da ci gaban labaran duniya kashi na biyu Manyan 'yan takarar shugaban ƙasa biyu a Brazil za su fafata a zagaye na biyu na zaɓe bayan da babu wani daga cikinsu da ya samu isassun kuri'un da za su sa ya lashe zaben da aka yi jiya Lahadi kai tsaye. Zaben da zai bayyana ko 'yan jam'iyyar Workers za su koma kan mulki a ƙasar ta hudu mai ban tafarkin dimokuraɗiyya a duniya ko kuma 'yan jam'iyyar Liberal za su ci gaba da riƙe madafun iko. Yayin da aka kidaya kuri'u kashi 99.9 cikin ɗari, tsohon shugaban kasar Luis Inacio Lula da Silva ya samu kashi 48.4 cikin dari yayin da shugaba Jair Bolsonaro ya samu kashi 43.2 cikin ɗari. Wasu 'yan takara tara su ma sun fafata a zaben, amma goyon bayan da suka samu bai kai na Bolsonaro da na da Silva ba, wanda aka fi sani da Lula. sakamakon zaben ya zo da mamaki tunda ra'ayoyin jama'a gabanin zaben sun nuna da silva ke kan gaba binciken jin ra'ayoyin jama'a na kamfanin data folfa na ƙarshe da aka wallafa ranar asabar ya nuna da silva ya samu goyon baya da kashi hamsin cikin ɗari binciken ya yi hira da mutane dubu sha biyu da ɗari takwas Nara Pavawo, mai koyar da kimiyyar siyasa a jami'ar tarayya ta fahimtar Boko, ta ce ba a yi hasashen babban bambancin da aka samu tsakanin Lula da Bolsonaro ba. Wasu manyan fashe-fashe sun auku a garin Beledweyne da ke tsakiyar ƙasar somalia a cewar waɗanda suka shaida lamarin. Mazauna yankin sun shaidawa wakilin muryar Amurka a birnin Beledweyne cewa wasu bamabaman mota guda biyu sun auna shal shalkwatar karamar hukumar gundumar da ke gabashin kasar a birnin lamaglai ofisoshin mataimakin shugaban jihar hirshabeli da gwamnan jihar hiran da sauran jami'an kasar suke majiyoyi sun ce ana fargabar samun asarar rayuka da yawa bayan harin Ballad Wayne mai tazarar kilomita 337 arewa da birnin magadishu. A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Rundunar sojan Najeriya ta bayyana cewa ta tona rijiyar burtsatse mai aiki da hasken rana a ƙauyen Rinzi da ke Akwanga a jihar Nasarawa ne don kyautata hulɗar sojoji da farar hula wanda hakan zai taimaka ga samun bayanan sirri da suka shafi tsaron ƙasa. babban hafsa sojan kasar laftanan janar faruk yaya shine bayyana haka taron a wurin taron kaddamar da rijiyar da aka kara wato na'ura wanda za ta bada ko kuma aka hada ta da na'urar janareto don kara karfin hanyoyin samun lantarki ga dai nasir adamu el hikaya da karin bayani a cikin wannan rahoto Therefore, it's our desire to ensure that we are connected to various communities where we conduct internal security operations in order to enhance Faruk Yahaya wanda daraktan sashen mulki na rundunar Manjo Janar O Aliyu Kilta ya ce rundunar na da muradu da irin wannan aiki zai shawo kan mutane su rika kaunar soja da haka ya taimaka wa soja ga gudanar da ayyukansu. Babban Hafsan ya kara da cewa rundunar ta gina makarantar sakandaren koyon ilimin fasaha a yankin. Army Headquarters Department of Civil Military Affairs embarked on an assessment visit by the Chief of Civil Military Affairs da yake jawabi daraktan sashen hulɗar sojoji da farar hula na rundunar manjo janar marcus kange ya ce da zarar samun bukatar da suka yi ta neman a tona rijiyar sun zo sun duba inda suka turo 'yan kwangila suka tona rijiyar shugaban hukumar mulkin ci gaban yankin Adamu Moi wanda tsohon soja ne da ya yi amfani da damarsa ta rashin kin jinin soja ya shawarci sauran al'ummomi da suke kusa da wata cibiyar soja su nemi irin wannan tallafin. Ba zan ji tsoron su ba domin ni ma na sa kakin so yan uwana ne so na je ne musu da suka gan kuka na man da ya tambaya ce wai wannan aka ce mishi ai dan uwanka ne tsohon soja sai ce a mu yi mishi da sauri an suka tashi suka nema insha Allah za su samu domin mu na yanzu ba karin sojoji na da bane so a shirye suke an kai musu genuine complaint da za su taimaka maka za su taimaka ma jama'a ba kai as a ba project da suke yawanci da suke yi kenan so su tashi su yi rutu su je wurin su su nemi wannan tallafin za musu sarkin kabilar mada da ke da fadarsa a garin akwanga da cin samson gamo yaran ya ce hakika rijiyar za ta taimaka wa jama'ar yankin da samun ruwan sha mai tsafta inda ya amfani da damar wajen bukatar sauƙaƙa wa yaran farar hula kuɗin karatu a sakandaren kamar yadda ake wa yaran sojoji da cin ya mika kyautar kwari da baka ga babban hausan da ke alamta gwarzantaka ta kabilar mada inda kuma ya bashi sarautar tauraron mada. Wannan yanki sananne ne ga duka al'umma nasarawa sai ga baki daya da zaman lafiya. Wannan ta samu ne ta wurin fahimtar juna wurin gafartawa kuma himmantuwa domin akida daya. saboda yanayin soja na saurin fushi da ma wuce gona da iri sukan kasance a zaman doya da manja da yawancin jama'ar ƙasa da mutane ma ba sa sha'awar hulɗa da su da wani lokacin maimakon yin an gansu za a samu taimako sai hakan ya kare da cin zarafi nasiru adamu ya murar amurka daga abuja najeriya a gaida nasiru adamu ya da wannan rahoton yawancin jama'a suna samun kayan aikin likita daga masu sayar da magunguna a kan titi a jamhuriyar kamaru wanda hakan ke zama wato barazana ga lafiyar al'umma wannan yaduwar magunguna a kan titin ya kasance barazana ga jama'a la'akari da yanda idan ba yi komai a kai ba masu harhaɗa magunguna na gaskiya za su fuskanci barazana rufe shagoginsu sakamakon wannan abu ga wakilinmu muhammad rabiu da ƙarin bayani a wannan rahoton miyagun magunguna sun mamaye garin gaundare magungunan masu biyowa ta barauniyar hanya na barazana ga rayuwar al'umma masu dillancin magungunan na cin karensu ba babbaka idan aka dubi yanda lamarin ke gudana umaru maunde ya kara da cewa an rubuta min magunguna asibiti a saboda rashi na isa gwajen yan kwando na sayi maganin ina sha na fadi magashiya sanda aka yi hannu-hannu da ni sa'annan na gane hankali na amma bayan na gane hankali na shan ci gaba da shan magungunan domin ba an da zan rashi ne rashi ya sa mutane a gaba magungunan ba hilafa sun zama illa game da batun kiwon lafiya dr abba dauda ya kara da cewa a asibiti dai kusance muku mafi yawa daga cikin majinyata da muke fama da su masu matsalar cutar zuciya ne ko kuma koda waɗanda suke kamuwa da waɗannan cutattakin a sakamakon shan magunguna ba tare da jiya ba ba tare da wai ko wani likita ne ko wani masanin kiwon lafiya ya rubuta musu ba to abin da isa kenan wannan abin ya yawaita a cikin al'umma dillalan na shirya magungunan cikin kantuna a yayin da wasu ke sayar da su cikin kwando suna zaga gari wasu dillalan masu ilimi ne tari kuma marasa karatu wanda kuwa ko da ta ɓarya aka rubuta ba za su karanta ba malam buba Ɗan kasuwa ya kara da cewa ba mu da aikin yi abin da yasa kenan muke wannan sana'ar ya kamata gwamnati ta san yadda za ta yi domin ta gyara idan muka dauki alal misali magungunan jaka goma za mu iya samun jaka goma sha biyu ko kuma sha uku akan abin da muka daukan yi kun ga ai dai wannan ya fi wato zuwa yin barna abin da kuma doka ta hana a nasu bangaren su kuma masu saye gani suke yi cewa magungunan na da sauƙin gaske ana mallakan su kuma ba tare da dogon turanci ba malam musa ya ƙara da cewa a takaice dai magunguna na da tsada a gidajen sayar da magunguna a hukumance to amma saboda sauƙi da yake da shi agun waɗannan masu kwando shi yasa kuka duk sa'ilin da muka tashi shi mu je mu saya agunsu da su dai ake dama hatsu a yanzu. Masana gani suke yi cewa kashi saba'in daga cikin kashi ɗari na magunguna da mutane ke amfani da shi suna sayen shi ne akan titi. Wannan abin na fitinan batun kiwon lafiya. cafke magungunan da kuma kona su ba su yi tasiri ba zuwa yanzu. Muhammadu Rabiu Ɗanba, muryar Amurka daga nan ga cibiyar Adamawan Kamaru. A gaida Muhammadu Rabiu. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya saurare mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu ko ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa ɗan adam. albarkacin bikin samun 'yancin najeriya na shekaru 62 shirin namu zai duba kalubalen da ilimi ya fuskanta a shekaru 62 da samun 'yancin kan najeriya sanin kuwa ne dai cewa lokacin da najeriya ta samu 'yancin kai akwai jami'a guda daya wato jami'ar ibadan kana daga bisani aka samu jami'oyin ahmadu bello da ke zaria da kuma jami'ar unsuka da kuma jami'ar Legas bayan kwalejojin kimiyya da fasaha da ke kaduna da kuma yaba Legas da ake da su kawo yanzu dai kwai jami'o'i 49 mallakar gwamnatin tarayya a inda jihohin najeriya daban-daban ke da jami'o'i 59 sai kuma kwalejojin kimiyya da fasaha 40 a inda kuma ake da jami'o'i hanyoyi masu zaman kansu 76 har yau akwai kwalejojin kimiyya da fasaha da kwalejojin ilimi kimanin 70 to sai dai kamar da 'yan magana ke cewa ba nan gizo ke sakan ba yanzu ka dai bikin na bana an gudanar da shi ne a daidai lokacin da malaman jami'o'in najeriya ke yajin aiki na kusan watanni takwas kenan shirin namu na yau ya je ra'ayin 'yan najeriya kama daga iyaye da kuma ɗalibai da ma malamai game da halin da ilimi ke ciki shekaru 62 da samun 'yancin kan najeriya assalamu alaikum sunana ismail yakini a game da cigaba ka samu koko ci baya ne tun da muka samu 'yancin kai kamar da ta gabato yanzu na najeriya muke bikin samun 'yancin kai na shekaru 62 da gaske ci baya ne a bangaren ilimi domin daga shi nan muna ta gani tun lokacin da aka samu yancin kai najeriya a lamarin ilimi ta lalace ta koma baya kwarai da gaske tun lokacin daga yajin aikin nan da makarantar jami'oi university da polytechnic kowa na ta nashi a kai ga gashi na muna cikin biki na shekaru 62 na samun yancin kai kuma wajen wata fiye da shida yaran makarantar jami'a suna gida to wannan ya nuna cewa har yanzu nan akwai koma baya a bangaren na ilimin najeriya biki na cika shekara 62 da najeriya ta yi da samun yancin kai daga turawan mulkin mallaka mu a gurinmu muna gani har yanzu kusan har gara ma a ce ma ana cikin mulkin mallaka saboda a halin da ake ciki yanzu a yanda ake tafi da gwamnati saboda in ka tsaya kawai ma ka kalli abin da ya shafi ma bangaren ilimi shi kadai kawai ya ishe ka ka tabbatar da cewa a halin da muke ciki yanzu watannin ma da aka ɗebe ma kadai a wannan shekara na abin da ya shafi harkokin malaman jami'a sai ka tsaya ka kalla kullum tun da muka samu yancin kan nan har yanzu tun da siyasan nan ta bullo in ka tsaya ka kalla ba mu iya kulawa da kawunanmu na abin da ya shafi neman lafiya dole sai an fita waje haka shi ma ilimin har yanzu ba mu da nagartaccen ilimi ko kuma mu kanmu 'yan najeriya gwamnatocin kasan ba su yarda da ilimin kasan ba sai sun fita waje sun je sun nemi ilimi a can kasashen duniya Dr. Bashir Yankuzo malami ne a jami'ar kimiyya da fasaha da ke garin Mina a tarayyar Najeriya kuma wanda za a iya cewa ya gajiya ya ga yau dangane da bangaren ilimi a Najeriya. Dangane da harkar ilimi a nan Najeriya na iya cewa na'am akwai wasu bangarori za a ce abubuwa yanzu sun fi da. Ah, a baya can za ka ga yawan makarantu da kuma la'alla kyalle-kyalle da kuma kayayyakin ado da suke makarantu ko kujeru da sauransu la'alla yanzu su fita in aka kwatanta da yawansu kuma harkar ilimin nan akwai in mutum zai kalli kamar waɗanda suka yi karatu 60s da 70s da 80s da sauransu mu muna daga cikin waɗanda muka karatu kamar wato 70s ba zan manta ba in aka ce za a ɗauki kima da darajar karatu a lokacin to ba kamar yadda yake a yanzu ba ne a karatu a da babban jari a ce mutum ya gama babban makaranta misali a ce ya gama jami'a to yana da babban jari jari na mutunci wanda zai ja masa mutunci jari wanda zai za masa girmamawa cikin al'umma jari wanda zai sa masa babban aiki in har a ce mutum ya kammala jami'a ko ma ya kammala wata babban makaranta amma kaga yanzu harkar ba haka yake ba da yawa zaka ga mutum zai kammala irin waɗannan makarantu in ba isa abu ma ya rasa yadda zai yi ma da certificate ɗin da ya samu ya koma kamar ma wanda bai yi ba an samu wanda ya kammala jami'a ko ya kammala polytechnics misali ga takardar a hannunsa amma ya koma kasuwa yana wato ainihin tsare ma wani shago saboda wannan takardar ta saka samu masa aiki kaga aka duba baya ba ka halin yake ba sannan idan aka kalli kuma kima da darajar abin da ake samu na karatu a da za ka ba haka yake a yanzu ba to ko mu da muka kammala misali irin 70 zan iya tunawa a kamar 1977 zuwa 78 muna primary 4 a makarantar mu ta primary firamare Ahmadu Mai Kwato can a Kefi uh, wata suke jihar Nasarawa a lokacin ana jihar Filato. Uh, za iya cewa cikin karatun namu eh, karance-karancen namu wani lokacin karkashin bishiya ba muke karatu to amma a lokacin na 1977 zuwa 78 muna primary 4 muka ga wani advert cewa wata makaranta ta secondary za a ɗauki ɗalibai muka zauna ni din nan na rubuta application ina primary 4 da ni da wani aboki na ah, ainihin usman wanda shi ma wato ainihin babban wato ainihin malamin jami'a ne a yanzu haka ah, muka rubuta application sai ga reply daga wannan makarantar cewa an ɗauki mu mu zo domin a bamu admission ina primary 4 muka rubuta wannan application muna primary 4 to masa a nan ne shirin namu na wannan mako zai daga aya sai mako na gaba idan Allah ya kai mu a madadin jami'ar da ta bada umarnin shirin Julie Leather Gresham naku baban gidan Jibrin ke cewa cewa a huta lafiya sai wani makon. Can ba da tangarɗa To madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga baban gidan IDB da ke jihar Sokoto inda ya ce, Salam VOA Hausa. muna kira ga 'yan uwanmu matasan kasar mu ta Najeriya da su guji a yi amfani da su wajen bangar siyasa a daidai lokacin da jam'iyyun siyasa suka kaddamar da fara yakin neman zaɓe mu kuma mu guji cin zarafi 'yan uwanmu a dandalin sadarwa da kalamai marasa daɗi a akan 'yan siyasa inda a bangare guda kuwa su waɗanda muke kumfar baki a kansu da zaran sun ci zaɓe daga sufa sai 'yan uwansu sai kuma sako na gaba da maka samu daga baffa haruna bajoga na kungiyar arewa media writers shi kuma cewa ya yi al'ummar najeriya mu natsar da kanmu da harkokin zaben shekarar 2023 da ke ƙara ƙaratowa ta hanyar yin tankaɗe da rariya domin mu zaɓa kanmu shugabanni na gari. sai kuma ga sakon Sufiyanu Gumar zangon daura. Shi kuma cewa yayi Assalamu alaikum VOA Hausa. Gina garuruwan 'yan gudun hijira tare da mayar da su gidajensu da gwamna zulum ke yi hakan abin jinjina masa ne. Allah ya saka wa gwamna zulum na jihar Borno da alheri. Sakonmu na ƙarshe kuma ya fito ne daga Nazifi Ibrahim, rigar Malam Shagari da Faruku Mahe. da ke Sokoto. Su kuma cewa suka yi, Salam BOA Hausa. Ya kamata mu manta da rashin cika alkawarin 'yan siyasa mu fito mu zaɓi wanda muke ganin ya dace domin idan ka yi noma shekaran bana ka faɗi watakila baɗi idan ka sake yi za ka samu riba don haka masu cewa ba za su sake yin zaɓe ba ya kamata ku sake tunani. To madalla mun kuma gode da sakonni naku ci gaba da ai mana da sakonni. To madalla da wannan ne kuma muka kawo ga shirinmu na karshe labarai a takaice. Sojojin Ukraine sun ƙara samun nasara a yau Litinin a yankin Kherson da ke kudancin ƙasar. Ƙari kenan akan nasarorin da suka samu a gabashin Ukraine a 'yan kwanakin nan yayin da suke kai farmakin ramuwar gayya akan sojojin Rasha. Jami'an da Rasha ta sanya a Kherson sun ce sojojin Ukraine sun kwato wasu wurare a garin. Jami'an tsaron ƙasar Iran sun yi gama da ɗalibai a wata shahararriyar jama'a da ke birnin Tehran a jiya Lahadi, kamar yadda kafafen sada zumunta da kafafen yada labaran ƙasar suka bayyana. A wata alamar murkushe zanga-zanga a faɗin ƙasar wacce aka fara sakamakon mutuwar wata matashiya a hannun jami'an tsaron ƙasar. Zanga-zangar nuna ƙin jinin gwamnati da aka fara a wurin jana'izar Masa Amini ya shekara 22 a ranar 17 ga watan Satumba a garin Sakes na Kurzawa. Ta ci gaba ta kuma rikide ta koma nuna adawa da hukumomin Iran da ba a ga irin hakan ba a cikin shekaru. To da wannan ne kuma muka kawo ga shirinmu na karshe sai kuma an jima kaɗan da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi. wato karfe 8 da rabi ke gidan agogon gmt da ghana za ku ji mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin maryam dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma julie lizard gresham da ta shirya ta kuma ba da umarni sai kuma mu na wannan la'asariya mr chan baba ya ko makeri ne daga nan birnin washington dc nake sallama da ku amma a dakace shirin yau da gobe shirin matasa salamu alaikum